صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم dukkan gudiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 21 ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda ya daidai da 22 ga watan afrilu shekara ta ashirin 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani tuba yake namba 39 Kubo avenue daura daga ladima road gwari miji a ekuduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala na wannan shekara a cikin wannan masallaci inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta 187 a jerin gwanan darasi na wannan shekara na tafsirin nan wannan shine majalisi na 23 za mu tashi yau da izinin Allah akan aya ta 188 da Allah madaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولا ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن إن الله لا يحب المعتدين الله ما دوكي bayan ya yi bayani akan hukunce-hukuncen azumi to yanzu zai shiga cikin bayanai wanda suke da alaƙa da shiga haƙƙin ɗan uwanka musulmi wanda babin mu'amala can an gama babin ibada to yanzu za a shiga babin mu'amala kuma ne abin da yafi wahala kuma shine yafi komai nauyi a gobe kiyama dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma min shay'in asqalu fil mizan mithlu husnul khuluq babu wani abu da yafi nauyi a ma'auni gobe kiyama kamar kyawawan ɗabi'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ke da kyakkyawan ɗabi'a bi ma'ana ya san yadda zai zauna da mutane a duniya ya san yadda zai yi mu'amala da su ba tare da ya shiga haƙƙinsu ba wannan mutumin ana ba shi ladan mutumin da ya yi wuni yana azumi sannan ya kwana yana tsiyamun laifi darajar sanin mu'amala yadda za ka zauna da mutane ko da ba ka kiyamar laili ko da ba ka azumi to amma a kayan ɗinka a wurin Allah ana rubuta maka duk garin Allah ya waye saboda iya mu'amalar ka ana samun ladan kullum ana rubuta maka ladan azumi sa'annan kuma ana rubuta maka ladan ne kiyamar laili to amma shi ne ya fi wahala saboda haƙƙi ne guda biyu akwai haƙƙin Allah sannan akwai haƙƙin ɗan adam shi sa ya fi komai nauyi sallah kaga haƙƙin Allah ne azumi ma haƙƙin Allah ne zakka ma haƙƙin Allah ne da sauran ibadoji duk haƙƙin Allah ne amma shi mu'amala haƙƙi biyu ne akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin ɗan adam shi sa fi komai tsada kuma shi sa fi komai nauyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace addin al-mu'amala addini shine mu'amala sanin yadda za ta zauna da mutane duk wanda ya zauna da kai ba zai ce wayo ba zai ce kash ba zai ce kai ba zai faɗi haka ba sai dai ce wani masha Allah wani sambarka wani tabarkalla wanda ake masa irin wannan kinkiya da shi saboda sanin inda zai zauna da mutane yana samun ladan kiyamun laili da kiyamun nahari azumin yini da kuma kiyamun laili Allah ka samu cikin su to ne Allah maɗaukaki ya ba da doka wala ta'kulu amwala wala ta'kulu kada ku ci dukiyoyinku tsaninku da juna mugunta a gurɓace wane kada ka ci dukiyar wani? Wani kada ya ci dukiyar wani? wa tudlu biha ila al dan ku nemi kusanci zuwa ga shugabanni da wannan tsanin bi ma'ana za ku yi amfani da shugabanni ku yi ɗani da su wajen cimma burin a rayuwa kila kai ne kana da abin faɗi a wurin gwamna ko shugaban ƙasa ko wani mai faɗi a ji a ƙasar da kake rayuwa sai ka yi amfani da wannan sanayyar da damar da kake da shi ka dinga cin dukiyar ɗan uwanka musulmi Allah ya ce kada a yi haka wannan yana daga cikin wasiya ta ƙarshe da manzo Allah ya yi a hajjatul wada a garin Makka hadisin Abdullahi dan Abbas Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin haka Imam Tirmidhi haka Imam An-Nasa'i haka Imam Ibn Majah haka Imam Ahmad da isnadi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma'akum wa amwalakum wa a'rabakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم ثم رفع رأسه إلى السماء قال اللهم اشهد قال أيوة سابنسة تنبوي وتراناتي رانا idan layya ranar da ake soke raƙuri ranar da ake hadaya duk sabai suka yi dugum suka yi shuru suka ce muna zaton zai kira ta domin sunan da bamu sani ba sai muka yi shuru muka magana sai ce alaisa yawmun nahar wai wannan ranar ba yau bane ranar da ake ce raƙumi a aikin haji kulna bala sabai suka ce muka ce eh yau ne sai ce kudi a kun ga ku wa amwalakum da dukiyoyinku wa a'rabakum da kuma mutuncinku alaikum haramun haramun ne ka zubar da jinin da jinin musulmi haramun ne ka zubar da aka ci dukiyar ɗan uwanka musulmi sa'annan kuma haramun ne ka zubar wa da ɗan uwanka musulmi mutunci duk kuɗinka duk mulkinka duk iliminka haramun ne ka tozatar da ɗan uwanka musulmi haka kuma duk talaucinka haramun ne ka tozatar da ɗan uwanka talaka haka kai ma haramun ne ka tozartar da ɗan uwanka mai kuɗi haka kai ma haramun ne idan kana da mulki ko sarauta ka yi amfani da wannan daman ka tozartar da ɗan uwanka musulmi haramun ne to shine Allah madaukaki yake faɗin wannan Imam Ibn Kathir yake cewa qala Ali bin Abi Talha a karkashin tafsirin wannan jama'a na wannan aya yace Ali bin Abi Talha wato tabi'i ne daga cikin ɗaliban abdullahi dan abbas ya na ƙarfo an ibn abbasin daga malaminsa abdullahi bin abbas ya ce ha za fi ya ce fi rajuli ya kunu alaihi malu shine mutumin da yana da dukiya walaisa alaihi fihi bayyana amma ba ba yi da wani dalili a ƙara kansa fayajhadul mal sai ya ki ko ya yi fada a kan wannan dukiyar duka sai ta zo hannunsa wa yi khasimu ilal hukam shi ke sai ya kai ƙara zuwa ga shugaba wane ya ci min kuɗi alhali kuma ƙarya ne saboda yana ganin in ya gaya wa wannan shugaban zai saurare shi kuma zai kwato masa abin da yake so yace wa huwa ya'rifu anna al-haqqa alayhi alhali ya san cewa gaskiyar ba ta bace ta wancan ne amma saboda sadiyyar da yake da shi ga wani mai iko ko madafan iko a wajen hukuma duk abin da ya tsara dole abi sai ya yi amfani da wannan mutumin dan ya cimma burinsa akan wani a kwace kuɗin a jawo mai da shi kuma ba nasa bane ya ce to wannan ayar tana magana a kansa wa huwa alamu annahu asimun akilul haram alhali ya san cewa shi fa mai laifi ne kuma yana cin haraman ne harka ce ta kasuwanci ta haɗa shi gawa ne sai aka samu matsala a wajen kasuwancin kuma ya san cewa matsala aka samu ba wai wancan din ya yaudare shi bane shi kenan sai ce a shi tun da ya zuba kuɗi kaza dole a dawo mai sai amfani da shugaba ko gwamna ko shugaban ƙasa ko ɗan house of assembly ko representative ko senator da sauransu ne amfani ko shugaban sojoji ko na police ko makamancin haka a kwato mai wannan dukiyar wanda ya san cewa in an karɓa haramun ne amince wannan to wannan shine abin da ayar take magana a kai haka ce wa kaza ruya an mujahid wa Sa'idu bin jubair haka aka na wannan maganar daga mujahid bin jabar da sa'id bin musa jubair wa ikrama da ikrama wal hasan yani hasan al basri wa qatada da imam qatada as-saddusi wa imam suddi wa muqatil bin hayyan wa abd arrahman bin zaid bin aslam annahum qalu dukkan wa'annan da aka ambaci sunansu dukansu sun ce la tukhasim wa anta ta'lamu anta zalimun kada ka kuskura ka yi husuma da wani alhali ka san kai ne azzalimin wannan magana ne na imamu ibn abi hatim tafsirinsa ne na kalto wannan tafsirin wannan aya haka imamu ibn kathir ma ya na kalkota haka imamu ibn jarir da tsabari ya na kalto wannan maganar cewa kada ka kuskura ka ja da mutum alhali ka san ka zalunce shi kuma ka kai shi wajen kai shi kotu ko ka kai shi wajen yan sanda saboda kana da dukiya ko kuma kana da kai a wurin waɗannan yan sandan ko kuma waɗanda suke da madafun iko a hannunsu don a wulaƙanta wannan mutumin to idan ka kuskura kai haka wannan mutumin ya ɗaga hannu ya roƙi Allah a kanka ka gama lalacewa akwai hadisi na Ummu Salama Allah ya ƙara yadda a gare ta wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa wanda ake wahayi idan aka zo kusuma wanda ya kawo ƙarin wannan yana cewa ala innama ana basharun ku saurara sai zo da harfu tanbihin jama'a al'ummata ku saurara wa innama ya'tini al-khasmu masu tsakanin tsakaninsu da juna suna zuwa min fala'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd ɗayanku yana iya yiwuwa ya fi ɗaya iya magana saboda dalilai da yake zuwa da su fa aqbi lahu sai in ce shine ne gaskiya saboda iya magana ka san wani in ya fara magana dole ka da su saboda gwani ne a iya magana kuma wani za ka ga haka Allah ya yi shi bai iya magana ba inda zai magana za ka ce mai da gaskiya kuma alhali shi ne mai gaskiya saboda Allah bai bashi fasahan iya jera magana in zai yi ta ba mazala ce to ila wani fa yafi wani iya magana a cikin ku sai na ji magana shi saboda iya salon magana da ya iya sai in ce shi ne mai gaskiya faman qadaitu lahu bi haqqin muslimin wanda na bashi hukunci na haƙƙin ɗan uwansa musulmi na ce shine ne gaskiya innama hiya qit'atun min an-nar to wani yanki fa da wuta na ɗauko na bashi falyahmilha aw liyadharaha ko dai ya ɗauki wutar ya ɗaura wa kansa ko kuma ya ce a'a ai da gaskiya saƙon da yake so ya nuna mana shine ba zai yiwu mutum ɗaya ya zo ya maka magana ka gaskata shi ba kowaye shi dan Allah ce ya yi wallazina amanu in ja ku fasiqun bi naba'in fatabayyan an tusibu qauman bi jahalatin tusbihu ala ma fa'altum nadimin da ku wanda suka yi imani idan fasiki ya zo muku da bayani ku yi bincike kada ku zo ku wa mutane ku gaskata shi zagi mutanen ko ku yi musu wani abu daga baya ku dawo kuna nadama lalima kuma ne shi da ya kawo bayanin ba shi bane mai gaskiya kaga wannan kowa da kowa uba kake ko miji kake ko wa kake ko aboki kake duk wanda zai zo maka da labarin wane ya yi kaza ka ce kaji ka ce kalya ne ka ce gaskiya ne musamman ma iyaye don kana iya haifan iya ta zo ta ce ma mijinta ya mata kaza kaza kaza kaza ba tare da ka binciki bayanin ba ce zai iya ta shiga hakkin wannan mijin dole in ka ji kaka ce ƙarya take kaka ce gaskiya take kira mijin ka ji tasa idan ka gama jin nashi sai ka kira su dukan su biyu sai me kika ce min mijin ki daga nan in gaskiya ta faɗi za ta gaya maka duk abin da ta gaya maka ɗazu in kuwa ƙarya ne za ta manta da bayanan da sai mata a karo na farko za ta jera wani ƙarfi ne daban daga nan za ta gano ƙarya take don wani lokaci mata sukan yi haka kuma wallahi da yawa iyaye musamman a yau saboda iyaye suna ganin sun haifi ba kasa kuskure aika za ta zo ta gaya maka magana ka gaskata ta a tare da ka yi bincike ba ƙarshe sai ka shiga ne haƙƙi akwai bayar Allah da ta zo ta same ni mijinta ya mata kaza ya mata kaza ya mata kaza ya mata kaza kawarta suke tare har ta fashe da kuka cewa yana dukanta kawar ma da ce min malam jaka ya kamu na ce ke a ruwanki kake ƙara min magana yi shuru yi shuru na ce ba ni namban mijinki ba ni sai na kira mijin ni ne ne kaza kaza kaza kaza kaza matarka ce ta kawo karanka kaza kaza kaza kaza kaza ba ta kura idan na ce ka zo ya ce shi shi nan ma ya hau hanya zai yi tafiya ne amma tun da na kira sa bari zai zo zai kai ka minti nawa kafin ka iso ya ce minti talatin na jira shi a ofis yana zuwa na so cewa kawar ta fita sai na gane damu ba shi kenan muka zauna ga shirkata sai na zayyano abin da ta ce ta gaya min don a lokacin kuka take har da kwantin take yi abin da ya sa awar ta ce ma wai ya samu jaka ne sai na ce to gashi gashi gashi abin da matar ka ta faɗi ka da Allah ka ji tsoron Allah ka sani cewa Allah zai tambaye ka gobe kiyama sai ce kalan na faɗi kuma zan ƙara maimaitawa ba tsoron ta zan ji ba kuma ba abin da take so zan yi ba zan yi abin da Allah ya ce in to malam ni ɗan kasuwa ne ina da gida biyu ɗaya a nan garin ɗaya a wani gari ya ce an man rasuwa ne idan ne sati ɗaya a kaduna san da za ni shi ma sati ɗaya zan yi in kwana biyar ne a nan can ma biyar zan yi ya ce ina can garin sai aka samu matsala ɗan uwana Allah masa rasuwa ne sai na tafi can garin da na dawo malam ina ne fi mun sauki Kano na je ai Kaduna fi mun sauki in sauka a kan garin ce sai na saukar garin Kaduna ce a gidana ne na zo na tabbi ita da kawayenta suna buɗe baki a gidana Ya ce ni buɗe bakin ba shi bane ta. na ce ta bani abinci ta ce ba za ta bani ba sai dai na koma can garin da na fito ba kanan ba ɗaya wajen matar sannan in cika sa kwana ɗaya sannan in dawo a yanda na gano yanayin sanan magananta a gama lissafi in ya yi kwana bakwai a can to zai mata sallah a gidanta amma tun da ya yi kwana shida ba zai mata sallah ba da saboda haka shi ne ta hana shi abinci sai ya je can ya cika kwanan sannan ya dawo Ku kafa take yadda ka san karamin yawo wallahi da gaban yan uwanta ne za su ke ya zalunci ta dan ta ce dukan take sai na ce mata to sai ya ce malam na ce ta bani abinci ba bani ba sai na ce haka ne ya ce haka sai na ce to ai ta ce baka bata kuɗin abinci ba sai ce ga ta nan har na mata ya muke da ke ba da cash ina tura miki ta account ne haka ne sai ce haka to ai kin ce min ya tafi sai na ce ku ta ce motanta da ta ciya da kuɗin ta ba kai ka siya mata ba ya ce eh malam ban so a ce wannan kawar ana nan ba na so a ce kawarta da take gidana abin da ya faru takule ni kai ta ce sai na tafi dalilin da tsalabar gidanta kenan ya ce haƙawar tana ce mata jahannama jahannama fa wacce ya ce shi ne na ce dan ta ce kana dukanta ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ba ta da tunda da na na aure ta ban taɓa ta ba in ƙarya ne ta ta ni awar tana gefe shiru ta yi sai kawai ta ce hmm. ita ta gama cewa an samu tata ana duka amma kuma gashi a yanzu a gabanta da karyata ba sai na ce mata ke ana kidaya mazan kirki a yau a cikin goma za a kidaya mijinki ya ce malam kalli kai na ita ta motsa min sannan ta min a ya ce shi ne dalilin da sa na hannu hannuna a jikinta da ƙarfi na jefar da ita na fita da gudu ya ce saboda makullin mota na ya faɗi kuma tana ɗakin da na fita na lalabi makulli ban gani ba ya dawo makulli ya zama allura na yi bugun duniya ta bani makulli ta shi ne na fizge makullin motanta na ɗauka kenan na tafi ana in haka ba a gidanta nake amma saboda bana son tashi hankali na ni shi sa nake so na bar gidan ina makulli ban wani ba sai sai fuska sai na ce ke wallahi idan ana ya mutanen kirki a duniya mijin dinnan nan in aka faɗi guda goma mijin ki ba zai wuce ɗaya daga cikin goma nan ba na ce shekaran jiya wata ta zo nan a guje ba takalmi malam ba malam ba so so mijin ya ɗauki bindiga ta ce eh bindiga na ce eh zai harbe ta ta zo tana ce min ai Allah na bayan mai gaskiya ko na ce me ya faru Allah na tare da mai gaskiya na ce me ya faru na ce yana nan ana mai ɗaurin babeji na ce me ya faru ta ce abin diga ya ɗauka double barrel ta ce ta ce can harbe shi ta ce a'a malam ba harbe shi ba yana daga ne ne na riƙe wajen hajjan abin nan sai santsi ya ja a jikin ta yana nan an mai ɗauri ya kama targaɗe ya Allah isa mugu yana faɗi shine ina faɗin haka sai kai la'asa to shine na mata nasiya na ce ta ji tsoron Allah ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta bashi hakuri to yanzu don girman Allah in ba dan Allah ya kaddara na kira shi ba in a gidansu ce wannan magana ne za su ce har zai tsara mai gajiya ya ga kan musu ɗaya saboda sun haifi mala'ika wannan yana daga cikin kurakurai da yawa da mutane suke a wannan babu to kada ka yi amfani da wani dama don ka shiga haƙƙin wani Allah ya ce kada ka yi amfani da wannan don kana da alaƙa da shugaba ka yi amfani da shi ka zalunci mutane alaƙa ta haɗa ka da shi na kasuwanci ko makamancin haka ka ce dole sai an biya ka kuma alhali kai ne ka yi zaluncin ba shi ba idan yi maka mummunan addu'a sai ka lalace saboda duk mutumin da ka cuce shi ya ɗaga hannu ya ce ya Allah ko ya ce maka Allah ya isa to turrunci a yi ƙoƙari ka cirke shi ka ba shi haƙuri don wallahi mutane da yawa wasu ba suna da harkan kasuwanci lafiya lau yana tafiya su mutu saboda sun sa cuta Allah isan wani Allah isan wani shi ka ga ya faɗo warwasu ya lalace kuma wallahi dalilin wannan ne in kuwa ka ga ana ta maka Allah isa sai haɓaka kake to lahirar ka ce in ji manzo Allah ya ce Allah ya narka maka aka baka a duniya ka cinye ta yadda in ka zo lahira baka da komai abin da za ka gaya wa Allah to shi sa dole sai ka yi taka tsantsan Allah ce ku nemi iso zuwa ga shugabanni wa tudlu biha ila al-hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nas saboda ku ci wani yanki na dukiyar mutane kawai kana so ka ci shi sa ka ce da Allah a zo a ma kaza a kwace a baka za a kwace a baka amma kudin nan ba zai maka amfani ba sannan kuma za ka lalace saboda duk wanda ya ɗauka kai ya kalle ka saboda ka cuce shi ya ce Allah ya isa to kai hattara wannan mari ya yi ma wani saboda yana da dukiya a kori kura ne ya zo da mota yana tahowa shi kuma wannan babban mutum ne da jifinsa yana zuwa sai ya tura mai kai alhali wai shi yana sauri shi kuma wancan kasan yadda pickup take ba birki da yawa sai ya kurji motar wajen motar biliyan ashirin mutumin da yana fitowa kawai ya wa wannan mutumin mari ya jalla mai mari ya jalla mai mari shi kawai tsaye kalli shi yana ta kallon shi kamare ni ya ce na mari banza ya ce ko kasan za ka kusan ka mari banza Allah ya isa haka ya ce mai ashe saurin da yake tafiya zai hanyar kano Ya dawo hanya yana hawa hanya yana tare da yaransa su hudu maza kawai sai ta ya fita baya na fita motar nan ta yi kwandar yaran nan guda hudu kansu ba wanda ke ba wanda ya dawo gida duk sun mutu ya dawo ina zai samu mutumin abu sai bayan wani lokaci ya zo zango ya siya sa yana siyan sa ya ce a nemo mai mai peacock da zai ɗauka kawai sai ga mutum kawai sai suka yi musu sai fara roƙon shi don Allah ka yabe mu ga shi ga shi ga shi ga shi ga abin da ya faru ya ce a ranar ka ce min wani abu ya ce na ga dai ka rike tu. an na ce maka nama da banza yace ina eh, maka Allah isa saboda na ji tsoron ban san ku kila ana da jagoranci ka sa a kama ni ba shi yasa na faɗi a zuciya na nace Allah isa bayan ka tafi kuma na buɗe baki nake ma Allah isa ku kaga irin wannan mutane da yawa ba sa ɗaukan shi wani abu musamman wannan ciwon kamewa kenan kana sana'a ko kana kasuwanci ko kana aikin gwamnati kawai sai ka tsani mutum ɗaya daga ciki kila Allah ya sa saurariyarsa kana haske a cikin wajen ka sa mai karan tsana sai ka ga bayansa wallahi wani malamin mai ke hada labari ya ce ya idan da sallan magariba ne ya ce yana sallah sai ya ji wani mutum na ta kuka yana ta kuka ya ce ya yi tunanin sallar da ya ayoyin da karanta ne ya masa tasiri ya sa yake kuka ya ce ashe ba haka bane bayan idan da sallah ya ce ya tsaga kai sai ga ai ya san mutumin makwabci ne daga cikin makwabtan masallaci sai kira shi ya ce zo me ya faru sai ce wane da wane da wane da wane da wane ya ambaci mutane shi da ya ce na san su su ne suka wajen aikin mutaya su suka mun tuggu suka mun sharri aka kore ni a wajen aiki ya ce kuma wannan aikin da shi na dogara da shi nake taimaka wa ɗan uwana da dangina ya ce sai nake ce mai ya haƙuri ya ce sai mutum ya ƙara fashewa da kuka ya ce sai ina ta tausasa shi ina ce mai ya haƙuri ya ce kawai sai ya ga mutum ya ɗaga kai ya kalli sama ya ce Allah ya sani lokacin da na ga mutumin ya ɗaga kai ya kalli sama sigar jiki na sai da ta motsa ya ce sai na ji ya kira sunayen Allah sai ce ya Allah yanda wane da wane da wane da wane da wane suka sa aka kore nan a wajen aiki ya Allah ka nuna min kudirarka da iradarka da karfin mulkinka a kansu ya ce ina jin haka sai na ji jikina ya kika jikina ta tashi sai na ce mai in ji malamin ya ce sai na ce mai kultu lahu istarji dawo da addu'an ka ce ya Allah ka yafi yace wallahi la astarji'uhu yace na rantse da Allah ba kuma ba zan dawo da addu'a ta da nayi musu ba yace bayan sati daya ne daga cikin wa'annan mutanen yi tafiya sai hatsari yace yana hatsari stroke ya kama shi kankan baya iya komai haka yace ɗayan kuma yayi tafiya da shi da ƙannansa da suka yi hatsari duk suka mutu shi kai aka bari yace shi ma aka sallame shi a wajen aikin yace dukkan su sai da suka lalace ga baki daya yace ka yi hattara wajen zaluntar dan uwanka musulmi saboda kaga wannan bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa taqi da'watal mazlum wa in kana kafiran ruwayan imam muslim ka ji tsoron addu'an mutumin da ka zalunce shi ko da kafiri ne kaga wani ya fita zai ce arnan banza ko Allah ba na banza bane ya ma Allah isa Allah kuwa isa shi ne zaka ko gani to balle dan uwanka musulmi wanda haramun ne ka cuce shi ba a yadda maka ka cuci wanda ba musulmi ba balle dan uwanka musulmi to mutane da yawa ba sa gane wannan babu sai ga yana yi yana ganin ya sha wallahi baka sha ba karshen shi sa wani zaka ga rayuwar shi ta lalace inda zai yi wa kansa karatun ta nasu zai gane cewa cutan wane da wane da wane da ya yi ne suka ta mai Allah isa shi ne Allah ya narka shi wajen kuncin rayuwa bai fada ciki wasu bala'in da ke fada musu a gidajensu irin wannan cutar ne saboda wani ya ce ma Allah isa kuma baka san irin alakar da yake da shi da Allah ba da wani ya ce Allah ya lalata ka Allah zai lalata ka in ya ce Allah ya gurguntar da kai shi kenan ba za ka ƙara tashi ba Allah ka shirya da ku shi sa Allah maɗaukaki ya ce bil ismi wa antum ta'lamun ku ci dukiyarsu ba. saban Allah alhali kuna sane cewa wannan dukiyar da kuka ci na ɗan uwanka musulmi haramun ne Allah maɗaukaki ya ce maka kakai haka to kada ka yi amfani da alaƙar da kake da shi da wani babba ka wulakanta abokanka ko ka wulakanta wa'anda kuke harkar kasuwanci da su ko kuma wa'anda kuke ofis tare da su saboda kila babban MD a wurin ko kuma CEO din wurin ana kasawa da shi ka dinga musu shabi ana koransu to jin ranar da taka za ta zo sai ka zama abin tausayi don wannan alhaki kwaikwayo ne ko? Mm. ka biya shi ku shi sa duk wanda ka san ka cuce shi yanzu iya wanka ka tana ka je ka ba shi hakuri tun kafin wa'ansa al'amura su shigo rayuwarka saboda mutane da yawa suna shiga cikin irin wannan bala'i ne ba don komai saboda cutar da suke yi wa ɗan uwansu musulmi amma wanda ba musulmi ba Allah ka shirya da sai Allah subhanahu wataala ya canza faifan sai ce yas'alunaka a ahilla suna tambayanka dangane da jinjirin wata ne dalilin wannan ayar shine imamu abdurrazzaq da fitar a cikin musallaf nasa da imamu hakim a cikin musallaf nasa da isnadi ingantacce suna tambayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan jinjirin wata shi kuwa jinjirin wata ai yana fara ne ɗan ƙarami kuma a rana da ta cika ashirin da tara wata ya shiga ashirin da tara ba ranar ake ganin jinjirin wata saboda shi wata yana da manazir yana da masauki kowace rana akwai tafiyar da yake yi yake sauka sannan gobe ya tashi ya tafi shi sa wasu malamai suka ce yana da manazil guda ashirin da takwas wasu suka ce a'a ashirin da tara kamar yadda Allah ce wal qamara manazira hatta ada kal urjunil qadim kaga jinkirin wata ko kuma wata qaddarnahu Allah ce mun tsara masa manazil masauki kowace rana akwai tafiyar da yake yi sai ya kaya. gobe daga nan zai daura ya tafi akwai inda zai sauka jibi haka bata har hatta ada Allah ce har sai ya koma kal urjunil qadim kamar igiyar dabino wanda ya tsufa yana bushewa ne siriri ya koma siriri da da yake danyi a yana da kauri ko amma idan ya bushe zai koma siriri ko haka jinjirin wata yake farawa sai zama full moon sha uku sha hudu sha biyar ko wannan daga nan kuma sai fara ne ragewa yana komawa yana koma sai dawo asalin kamar jinjirin wata sai a ce sannan sai bayyana sannan a samu sabon wata kenan ko to Allah maɗaukaki ya ce suna tambayan ka dangane da jinjirin wata me hikimar da ya sa Allah ya samar da shi shi ne Allah ce na anil ahilla suna tambayan ka dangane da jinjirin wata kul ka gaya musu ai kulli ummatika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa al'ummanka da suke tambayan ka dangane da jinjirin wata hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj jinjirin wata wato sanin lokaci ne da kuma aikin hajji da mutane saboda ne lita'alamu da sinina a hisab don kusan adadin shekaru da kuma kidaya yau rana kaza gobe ne rana kaza jibin rana kaza sa'an nan gata an shiga sati daga nan a shiga mai wata daga nan a shiga mai shekara wannan shine sirrin da yasa Allah ya samar da jinjirin wata don ku gane hidayen lokaci kaga daga nan aka samu lokaci time a motsawar mai wata ga Allah sai ce wal hajj da aikin hajji da ake yi kaga ai shi ma a cikin watanni ne ko Allah ce inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahara fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardh minha arba'atun hurum lallai kidayan wata watanni a wurin Allah watanni goma sha biyu ne yau da khalaqa samawati wal tun lokacin da Allah ya halicci sammai da kasai Allah ya tsara watanni goma sha biyu shi da Muharram Safar Rabi'ul Awwal Rabi'ul Thani ko Jimada Ula Jimada Akhir sai ne Rajab sha'aban ramadan ko zulqa'da zulhijja sai ne sai shawwal sai zulqa'da zulhijja sannan kaga guda goma sha biyu kenan waɗannan watannin tun da Allah ya halicci duniya ya tsara Gregorian calendar Allah bai san shi ba wa'annan watannin su Allah ya sani wa'annan daga ciki ai sunan gumaka ne aka mai da shi wato tsari na watanni amma watanni tun da Allah ya halicci duniya watanni na musulunci saboda addinin da ake yi tun daga farkon duniya zuwa yau addini guda ɗaya ne shine musulunci saboda ka kuskure ne ma in ka tashi magana wai ka ce addinan sama babu wani addinan sama addini guda ɗaya ne a sama shine musulunci dun adam ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam tun daga zamanin annabi adam zuwa nan saboda Allah ce kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin ba al'umma sun tsiyani madaurin ki daga zamanin annabi Adam sai a zamanin annabi Nuhu shi dan ya fito da mutane bauta dan a lokacin aka fara bautan gunki amma da mutane wa Allah ake shi dan ne ya fara yin wannan ya ajar da mutane to shi sa Allah ya ce wa birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha ba biyayya ba ne da Allah subhanahu wa ta'ala ku zowa wato ɗakin Allah ta bayanta hadisi ya inganta a cikin Bukhari da albara'u ɗan azib Allah ya ƙara yadda a gare sa wajen bayani kan wannan aya ya ce sahabbai sun kasance ko kuma ƙuraisha sun kasance kanu idza ahramu fil jahiliya idan sun yi aiki idan sun yi haraman za su yi aikin haji kafin zuwa musulunci aka wulbita sai su zo wa ɗakin ka'aba min zaharihi daga bayansa al'anzalallahu sai Allah ya saukar da ayan nan akan cewa su ta baya suke zuwa ba ta gaba ba ta bayan ka'aba suke shigowa to Allah maɗaukaki sai ya saukar da wannan ayar wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha ba biyayya ba ce ga Allah a ce kun zo kun shigo ɗakin ka'aba daga baya walakin nal birra man takwa? biyayya ga Allah shine wanda ya ji tsoron Allah ya bi dokokin Allah sai ce waqtul buyuta min abwabiha ku zo wa ɗakin ka'aba ta kofarta ta asali wanda yake ta gaba wannan hadisi Imam abu dawud ya fitar da shi abu dawud yalifi a cikin musulminsa daga bara'u dan kazib cewa har ila yau kanat al-ansar idza qadimu min safarihi mutanen madina idan sun taho daga tafiyarsu lam yadkhulu ar-rajul min qibali badihi mutum baya shiga ta kofarsa baya shiga gida ta kofarsa sai ya shiga ta bayan gida ka san da ba ake bayan layi ko ta bayan gida yanzu indomi generation ba su san ba layi da sauransu ba amma da duk gida sai ga akwai ne bayan gida ko ne amma yanzu akwai bayan gida akwai bayan layi yanzu duk babu saboda yanayin gine da kuma zamani da aka kai sai ya ce sai Allah ya saukar da wannan ayar وليس an بأن تأتوا min من walakin al البر من taqwa imam hassan al-basri ya ce akwai wasu mutane a cikin jahiliya idan suka yi niyyar tafiya suka tafi ɗakin kaba sai su fita ta baya ko su shiga ta baya to shine dalilin da ya sa Allah ya faɗi wannan ayar ya saukar da ita cewa kada ku shiga ɗakin kaba ta baya kada ku je wa ɗakin ka'aba ta bayan ta ku shiga a gabanta bi ma'ana ba biyayya ba ce ga Allah subhanahu wa ta'ala dan kuna shiga ka'aba ta baya kuna ganin aikin da kuke yi ibada ne ba shi ba ne. biyayya ga Allah shi ne wanda ya ji tsoron Allah ya yi musulunci ya bi irin yanda manzon Allah ya karantar to shi ne wanda ya yi wa Allah biyayya saboda yanayin lokaci an ce min lokaci ya yayi amma ba da dama ga tambayoyi da za mu amsa insha Allah subhanahu wa ta'ala kafin a tambaya akwai wani abu da ya kamata a aka ce a jawo kan musamman iyaye akwai wani ɗan uwa wanda yake aiki a ndla shi ya bani wannan ya ce a yi wa a faɗakar da iyaye saboda yawa iyaye na ganin 'ya'yansu da shi amma ba ta sanin menene kaga wannan shi ne ne shi shafensu ko gashi yara ne za ka gan shi da wannan sai ka zaci bairo ne duk ɗan da ka gan shi da wannan ba bairo ba ne ga abin da yake turawa flavor a ciki in aka matsa nan za ka ga yana ne ana sa mai caji an habu aka buɗe nan in aka sa shi ya gama caji in aka tura shi shine sai ka ga yaro yana zuƙa wanda turawa suke yi to wannan ya ce wallahi malam mun bincika flavor da ke ciki ya fi wiwi bala'i ya ce wannan ɗin da kake gani wani ne aka abin da aka yi tracing dinsa daga kano daga nan aka kamo shi a kano amma a gwamnatance babu wani doka na kama wanda ke da irin wannan shi sa yanzu suke harkoki ta kuma ya ce ya fi wiwi bugar da kwakwalwan yaro to za ka ga in ka ga yaro da wannan zaci bayro ne kayan jobs ne eh jobs ne eh Allah ka shirya da mu sannan wannan da biyu duk yaron da ka gan shi da wannan haɗe da shi ka gan shi nan duk nan da wannan to yaron ka na shan kuke in dai ka gan shi da wannan in dai ka ga yaro da wannan an to yana shan koke saboda haka iyaye a yi haddara a kan ido a idon yara yace ce musamman ma har da mata wai zai ka gama ta tasha? ta yi duk eh, wai saboda ne wai damuwa da makamancin haka to iyaye dan Allah a sa ido a musamman yara amari da makamancin haka lokaci yara iskancin yaran yau ya kai yaro in zai iskanci ma zai gaya mamansa dan akwai wanda shi da kansa yake ce min wai sai cewa maman za su je shan mintin maman ya siyo miki ce ta ce e in ya fita sai jawo ashe abin da suke yi shine in ya je taɗi wajen budurwa za ta shigo ba komai sai ya shiga ciki yana tsokan kirjinta ya ce ita mamanki a tafi wajen kawarta sai take ce mata wacce kin san yanzu wani wato iskanci da matasa suke wani sunan abu wani sunan shi wai shan mintin sai kwakwalwa ta fara rinjin duk dare yaron ta ba zai ce zai ji shan mintin tsotsan mintin ya ce wallahi bayan ma manta musu faɗa amma sai da suka fita ya ce malam a ranar ma ba tsotsan mintin muke ba ba uban ma sai da suka yi ya ce a cikin su. ya ce baban yarinyar ya zo ya tadda su suka kunkuɗe ta suka rufe mota aka ja da gudu to kaga wannan ba burgewa bane mai mota ya zo ganin ta ya shigo cikin gida a bashi falo ga kaninta ko wanta ka zauna ka yi dukus amma ai abin da manzo Allah ce kenan in za a yi tali a samu baligi ne hankali kaga kuwa ko da kanin ki ne in ka yana da baligi ne hankali in za ka yi magana za ka yi kai an ka kalle shi ai ka san akwai bayani an gane Allah ka shirya da mu na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shin ina ake dora hannu ne koko a ciki ko a ciki a kirji a kirji ake ɗora wannan hannunka na hagu sai da daman ka ɗaura shi a kan hagun ko dai ka yi ƙabdu wannan haka kenan ko kuma ka yi wabu ɗorawa haka hadisi ne inda ta ce bukari da muslim sarwaito sa imamu malik ya kawo shi a cikin motsa malik ya ce nahnu ma'ashar al'ambiya umirna an a aimanina ala shama'ilina ala sadri fi salat mu tarin annaba sun mu Allah ya ce mu daura hannunmu akan kirazanmu a cikin sallah in muna sallah saboda haka wannan shine abinda manzo Allah ya karanta amma ba a cibi ba mazhaba ta hanafiya ita ce ta ce ana ɗaura hannu akan cibi amma hadisin da ya zo bai inganta ba saboda haka hadisi ingantacce ake jibi wannan shine daidai dan na kuna ciki ingantacce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hannun Allah da niyyar abin ita a akwai hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai babu hadisi ko da ifi da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake hannunsa abin da ya faru shine imamu ibnu abdul ya kawo kisan a cikin at-tamhid sharhin da yawa muwatta malik imamu malik ne da ya samu matsala da shugaba aka masa duka a hannu sai hannunsa ya yi tsami da ya zo sallah baya iya ɗaga hannun ya yi wazo ya yi kabdu sai ya sake hannunsa ya yi sallah har zuwa lokacin da hannun ya warke sai ya koma yana kabdu ɗaliban da suka zo wurinsa suna karatu da suka gan shi shine suka ce sun ga imam malik yana sake hannu a sallah ta ji inda aka samu sadalu a malikiya kenan amma ba wai ba bane na hadisi ya ce ai haka sannan wanda ya ce da ke da garaba zai iya cin abinci kafin ya yi wanka eh zai iya cin abinci kafin ya wanka idan ya tabbatar da cewa in ya ce zai yi wanka sannan zai ci abinci za a kira sallah to sai ya ci abincinsa sai ya ɗauki minti biyar zuwa goma sannan sai ya yi wankansa ya fi masa amma idan ya tabbatar da zai iya wankansa kafin a kira sallah to yi wankan sannan ya zo ci abinci Wani yake da akan makalla assalamu alaikum mutumin da yake karatu ko ba tare da ya koyi kansa a gaban malami ba shin zai iya fara fatawa a ilmance zai zama ah, wannan ya sunan shi eh, a ah, wannan mutumin da ake kiran shi toma toma al-hakim toma hakim shine wanda ya dauki littattafai yana karanta ba tare da ya zo na gaban malami ba na san da ba dugu sai dai a sa nunun mu'jama ko wa fatha da sauransu haka a gefe to shi da ya zo toma hakim shi ya ɗauki abin nan da ya ɗauki littafi na hadisi habatu sauda shifa'un li kulli da'in Shi ne asalin yadda ake karanta hadisin sai karanta ta da hayyatu sauda shifa'un li kulli da'in sai je samu bakin maciji kobra maganin duk ciwo sai gaba mutu kawai sai tafi lahira to shi ne ake buga misali da shi duk wanda ya ɗauki littafi yake karanta ba a gaban malami ba zai zama irin wannan zai halaka kenan ko yawa karanta sannan kuma wanda yake cewa a karar kalla. na shi wanda aka je ziyara da kabari eh zuwa a goshi da ake wani mahaifansa wani ɗan uwansa shi wasu malamai suna cewa wanda aka je mishi a zaɗa wani shi kabari ziyara da wasu malamai sun ce baya ba, masa mazo sallawa a da sallah wanda dai suka ce baya ji su ne a gida gurhatacciya mu'tazila duk wanda ka je ya faɗa ka to yana da aqidar mu'tazila amma ahlus sunna wal jama'a abin da ya zo a cikin nassi na hadisi lokacin da aka kashe kafiran makka a yakin badar manzo Allah ya tsaya a wajen gawansa a cikin rijiyar da aka jefa su ya dinga kiran sunan su ɗaya bayan ɗaya sai da na umar sai ce manzo Allah ya ma Allah suna ji kuwa sai ce ma anta bi asma'i minhu hmm. a fi su jin kiran nan da nake ba kuma manzo Allah yana ta kiran su ne kai bayan daya kun samu alƙawarin da Allah ya yi muku na azaba kenan ni dai na samu alƙawarin da Allah ya mun cewa zai halaka mun ku a shi halaka ku shine sai na Umar yake mamaki ce ah, ya ma'aikin Allah suna jin ku kuwa sai ce baka fi su ji na ba sai dai su ba su yi amsawa ba ne kuma ji wannan yawa da e wannan kuskure ne idan ka zo sallah ka yi kokari ka sa wayanka a salin ko da ka manta kana tunawa a cikin sallah ya halatta ka sa hannunka a cikin aljihu ka ɗauko wayan ka mai da shi salin sai ka mai da shi malamai sun yi istinbatsin wannan saboda hadisin umama da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yin sallah cikin sahafai ya rike jikarsa a hannu yana sallah in zai ruku'i sai ya ajiye ta in ya dago daga ruku'i ya dauka ya dauke ta in ya tafi sujada ya ajiye ta suka ce to kenan ƙaramin aiki a sallah baya bata sallah inda yana bata sallah manzo Allah ba zai wannan aikin ba kamar shi wannan to saboda ka sai ka ciro wayan ka ka cire ka mai da shi salan ce ka mai da ga ai bai kai wanda ya ɗauki yaro ya ajiye haka ba ko yawa na'am wani lokaci zai yi Eh, idan ya ne sai ka sa hannunka in ba zai yiwu ba sai ka sa miyau ka dan sai ka bude shi eh. miyanka ai ba ba bane sai tsarkakakke ne shi nan? saboda haka da muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka kuskure Allah ya yafe mana yadda Allah ya haɗa fuskokinmu a wannan wuri ana roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tara mu a cikin firdausin a'ala shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan kusa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tausasa zakatansu ya kintsa musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu da jawo abin da zai amfane mu duniya da lahira a wannan ƙasa ta mu abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah muna roƙonka kada ka ba shugabannin mu ikon shigo mana da shi mu kuma Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokan ka ba da mu da su ya Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'un mu da mu da su Allah ka ba mu ikon gyara halayyar mu da mu da su ya Allah sa duk wata fitina ya nisanci wannan ƙasa mu, duk wanda yake nufin mu da wannan fitina a cikin wannan ƙasa mu. kun uwanmu da suka fada cikin hannun mayagun mutane ya Allah muna roƙonka tausaya musu tausaya musu ka tausaya wa ƴan uwansu ka ji kansu ka ji kan ƴan uwansu ka kawo musu mafita duk inda suke a hannun waɗannan mutanen ka kawo da su zuwa iyalansu ba tare da an ba da kuɗin fansa ba su kuma waɗanda suke wannan aiki ya Allah masu shirya a cikin su ka shirya da su wanda hajjararka ta gabata a kansu ba za shiri ba ya Allah ka gwara kansu ka kasa halaka kansu da kansu ba tare da jami'an tsaronmu sun wahalar da kansu ba ko sun sadaukar da wato makamansu ba mu kuma ya Allah kada ka jarabce mu da fadawa cikin hannunsu har zuwa ranar da za mu koma gare ka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi wakasi ga wannan al'umma ya Allah sadaukar masa da fata barin estate a aljanna yi albarka ga dukiyarsa yi albarka ga zuriyarsa mu ma ya Allah ka albarka gare mu mu aka gina mana ka tabarin a cikin aljanna mu ma ya Allah ka ba mu dukiya ninkin ba ninkin nasa mu yi ninkin ba ninkin irin wannan jimin aikin da yayi kuma idan mun yi ya Allah ka karɓa mana da mu da shi gabaki ɗaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk